kwamitin duba ayyukan da aka aiwatar na majalisar tattalin arziki ta ƙasa ya iso a jihar sokoto domin duba ayyukan da gwamnatin jihar sokoto ta aiwatar waɗanda suka yi daidai da tanade-tanaden tsarin kwamitin wanda ya haɗa manyan ayyuka daban-daban da ya haɗa na gine-gine kiwon lafiya ilimi harkokin wasanni aikin gona da kuma tattara kudaden shiga da makamantansu. jagoran ayarin wanda suka iso a jihar sokoto uwar gida messi idiyan sun kwashe kusan kwanaki uku a jihar sokoto inda suke duba ayyuka daban-daban da gwamnatin aminu waziri tambuwal ta aiwatar a wannan jiha wuri na farko da suka fara dubawa shine asibitin koyarwa ta jami'a mallakar gwamnatin jihar sokoto wadda gwamnatin aminu wazi tambuwal ta bayar a kan kuɗi sama da naira biliyan shida wanda yanzu haka gine-gine kusan ashirin ne ake aiwatarwa a lokaci ɗaya a wannan wurin sai wuri na biyu da suka isa kuwa shine makarantar 'yan mata ta kimiyya da ke shiyar kasarawa da ake sa ran za a baiwa yara 1,300 'yan mata ilimi na kimiyya tsantsa a cikin wannan makarantar haka ma kwamitin sanya ido da dudduba ayyukan da aka yi na majalisar tattalin arziki ta ƙasa ya duba aikin da ake yi na samar da sabon wurin wasanni a shiyar ƙasarawa wanda yanzu haka aikin ya yi nisa har ila yau kwamitin ya duba cibiyar kula da cututtuka ta jiha wanda wani bangare ne na ayyukan da aka bayar domin bayar da ingantaccen kiwon lafiya ga al'ummar jihar sokoto kuma a sauƙaƙe kwamitin haka ma ya duba makarantar haɗin gwiwa ta sani gyaɗi ɗaya daga cikin makarantun ne haɗin gwiwa da ake da su a jihar sokoto wadda gwamnatin jihar sokoto ta yi ma gyara na gabaki ɗaya ta hanyar aikin kai tsaye a cikin wannan aikin an gyara rukunin azuzuwa goma sha biyu da rukunin azuzuwa hudu na dakunan bincike-bincike da rukunin dakuna goma sha hudu na kwanan dalibai da ofisoshin malamai da dakin cin abinci da masallaci wanda duka aka yi ta hanyar ayyukan kai tsaye wanda ya lashe kuɗi samar naira miliyan da 146 har ila yau kwamitin ya duba aikin da ake yi na sake tsara birnin sokoto ta hanyar samun masa da hanyoyi daban-daban kwamitin ko ya fara ne da duba aikin titin gadar sama da ake yi a shiyar dandima da kuma aikin samar da tagwayen hanyoyi a titin mai tuta sai kuma wani aikin samar da gadar sama a shiyar rijiyar ɗorowa da kuma aikin mayar da titin waziri abbas tagwayen hanyoyi haka zalika da karamar sakandare da kwamitin tuntuɓa kan sha'anin ilimi a jihar sokoto ya gina a shiyar gagi da ke nan sokoto sauran kuwa sun haɗa da sake tsarin babbar kotun jiha da ke nan sokoto da kuma mayar da titin agaye tagwayen hanyoyi duk a cikin babban birnin jiha har illa yau kwamitin ya isa a gidan kasuwanci da ke wannan jiha wato sokoto investment house inda suka ziyarci wurin tattara kudaden shiga da ke wannan wurin shugabar kwamitin ta bayyana gamsuwa da jin daɗi da irin ayyukan da gwamnatin jihar sokoto ta aiwatar inda ta bayyana cewa lalle gwamnatin jihar sokoto tana kafa kafa da kudaden al'umma da take tarawa kuma an kashe su kamar yadda suke haka ma kwamitin ya tattauna da ma'aikatu da sassan gwamnati domin sanin irin yadda aka kashe kudaden al'umma a cikin wannan aikin. ita dai wannan ziyarar na da manufar ganin cewa an tallafawa gwamnati a irin ayyukan da ta zaɓa domin ganin cewa an ɗore da ayyukan tattalin arziki a wannan ƙasar muhammad gazali muktar labarun rtv